This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Ukraine na kan hanyar samun damar tsayawa da kafafunta a fannin soji a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a ranar Juma'a. Yana mai bayyana cewa sauran ƙasashe fiye da ashirin sun yi alkawarin ci gaba da bada nasu taimakon na soji da kuma kuɗi ga ƙasar. Ko da Amurka za ta janye tallafin da take badawa a ƙarƙashin wani shugaba daban. A karan farko kai tsaye Blinken ya yi magana a kan yiwuwar tsohon shugaba Donald Trump ne zai lashe zaben watan Nuwamba ya kuma janye alkawuran taimakawa Ukraine. Amurka a ƙarƙashin shugaba Joe Biden ita ce tafi kowace ƙasa taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha sama da shekaru biyu. Trump na shan yin kalamai daban-daban a bainar jama'a a kan batun kama daga sukar tallafin da Amurka ke badawa don tsaron Ukraine da kuma goyon bayan kasar yayin da mataimakinsa a neman takara sanata daga jihar Ohio J.D. Vance ke jagorantar kokarin da 'yan jam'iyyar Republican ke yi na toshe biliyoyin dalolin da Amurka ke kashewa a kan Ukraine ta fannin soja da tallafin kuɗi tun bayan fara mamayar Rasha a shekarar 2022. Sojojin Isra'ila sun yi lugudan wuta a kan yankuna da dama a zirin Gaza a jiya Asabar, tare da kai hari a kan wani wurin ajiyar makamai na kungiyar Hezbollah a kudancin kasar Lebanon. Akalla Falasɗinawa 39 aka kashe a faɗin Gaza a cewar jami'an kiwon lafiya yayin da dakaru ke ƙara dannawa da tankokin yaƙi zuwa yammacin Rafa. Hare-haren da aka kai a garin Adlon da ke kasar Lebanon mai tazarar kilomita 40 arewa da kan iyakar kasar da Isra'ila sun haddasa tashin wasu bama-bamai tare da jakata akalla farar hula hudu. Kamar yadda wasu majiyoyin jami'an lafiya da na tsaro suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters. Nan take dai Isra'ila bata ce ofan ba akan batun. Wannan harin na zuwa ne bayan tsananta musayar wuta da aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a kudancin Lebanon. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen yakin Isra'ila sun kai hari a tashar jiragen ruwa ta Hudaida a Yemen wadda ke karkashin ikon 'yan tawayen Houthi a jiya Asabar kwana ɗaya bayan da wani harin jirgin sama mara matuki da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan iran suka kai ya yi sanadin kisan farar hula ɗaya a tel aviv kamar yadda ɓangarorin biyu suka bayyana hare-haren da suka haddasa tashin gobara da kuma tarnaƙewar bakin hayaƙi su ne na farko da isra'ila ta ɗauki alhakin kaiwa a mashigin ƙasar mafi talauci a yankin ƙasashen larabawa mai tazarar kilomita 2000 daga wurin a cewar manazarta. Zubar da jinin 'yan Isra'ila zai janyo mummunan sakamako a cewar ministan tsaron Isra'ila Yoav galand Ya kara da cewa za su kai karin hare-hare a kan 'yan hutu nan gaba idan 'yan tawayen suka kuskura suka kai musu hari. galand ya ce harin na hudai da kuma na zaman gargadi ga sauran kungiyoyin mayakan da ke samun goyon bayan Iran a yankin gabas ta tsakiya da suka ɗauki alhakin kai hare-hare a kan Isra'ila a lokacin yakin Gaza. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada wannan gargaɗin a wani jawabi da ya yi ta talabijin inda ya ce duk wanda ya illata su to zai gama munan sakamakon abin da ya yi. Sojoji sun yi ta sintiri a kan titunan daka babban birnin Bangladesh a jiya Asabar. kuma gwamnati ta ba da umarnin a rufe dukkan ofisoshi da cibiyoyinta tsawon kwanaki biyu bayan da aka kashe akalla mutane 114 a cikin wannan makon a yayin zanga-zangar nuna adawa da yadda ake raba ayyuka a gwamnati wadda ɗalibai suka jagoranta. akalla mutane hudu suka mutu a cewar bayanan asibitoci a lokacin da aka yi aron gama a wasu yankunan daka a jiya asabar wurin da masu zanga-zangar suka fi mai da hankali inda kuma jami'an tsaro suka toshe hanyoyi domin aiwatar da dokar hana fita Gwamnatin Prime Minister Sheikh Hasina ta ayyana ranakun Lahadi da Litinin a matsayin ranakun hutu. Masu muhimman ayyuka na gaggawa ne kadai za su yi aiki. Dama dai tun a ranar Laraba aka rafa jami'o'i da kwalejoji a ƙasar. Kazancewar yakin basasar ƙasar miyamar ya haifar da karuwar munanan hare-hare a kan makarantu. A cewar wata kungiya da ke sa ido a kan rikice-rikicen 'yan bindiga a yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya a cikin wani rahoto da ta fadda a jiya Asabar. Wani ɗan ƙasar da ya shaida lamarin ya ce hare-haren sun ƙara kawo cikas ga tsarin makarantun miyamar da dama ke fuskantar ƙalubale. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa. miya da alkhairi da zamba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla. A cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan matsalar damfara da sunan aiki ta yanar gizo da kira a wayoyin tarho. Lamarin da a wasu lokuta ana amfani da dabarun nuna sanayya a yayin kiran waya ko kuma su canza salo zuwa ga hanyar da akasarin mutane ba lallai bane su sani ba kamar yadda za ku ji tattaunawa tsakanin Malam Bashir da wani ɗan damfara da ya nuna shi babba ne a hukumar kwastam. Salamu alaikum. salam. Ina gajiya gida. Ba gajiya gida. Kwana kokari ina ta duba lamban ka wallahi daga an sace wancan waya ta ka dan murya aiwo eh mama ce ta turo min lamban ka oke ka fahimta eh tace min in kira ka kina ji to bari in kira ka in ji da na abun yake ne ne sunan ka sunan na Bashir Bashir wannan ta ga duk jaran ka eh ina da OND ina da BSc ka apply din custom din ne a ban taba yi ba amma ba dun tuni ta baka ba kuma na faɗa mata ba yau ake eh, rigewa ka san halin mama ayyuka ke mata yawa sai hankalinta ya doku Allah ji okay wannan ba recruitment ne ba wai kuna nema ba ne kasan lasa recruitment an kori da suka nema aiki da suka danda ba nasu ba da wanda ba su da cikakken lafiya eh, to ana mai gurbin su ne ni na samu damar mutum kuɗi ne na ba kallai na guda biyu to na ba ta kuma mutum biyu ta ce ko biyu ne ina ɗaya eh to shi gaskiya ya nuna baya da ra'ayi shi ya hasa ya je police rahotanni sun yi nuni da cewa yan damfara suna amfani da dabarar jawo hankulan mutane da sunan daukar aiki a matsayin wakilan manyan kamfanoni da dandamalin sayayya tarayya ta yanar gizo baya ga amfani da sunan sanannun cibiyoyin daukar ma'aikata a madadin kamfanoni na asali da zumar raba waɗanda ba su ji ba su gani ba da kuɗaɗen su inda za mu ɗauki darasi da bayani na gaba. Assalamu alaikum sunana Kabiru Aliyu Abubakar. yi irin wannan dafar ta faruwa da ni a lokacin na yi wata tafiya zuwa Kano. A nan ne ya samu adireshin su ta cikin Facebook da suka turo na cewa mai son wannan aiki a wannan kamfani zai zama kama wakilin su mai sayar da kayayyaki babban kamfani ne. To shiga suka bukaci a sa suna lambar waya da email address wanda ta address ina na email suka turo min da wannan amsar cewa a eh, sun selectin dina sannan sa musu kuɗi kamar naira dubu goma da a lokacin na sa suka turo da wannan kamar agoguna da kyau wanda sai ne postin din su zuwa kamar wani link da suka bani ta wannan link din ne na tura sai aka turo min da kamisho dina wanda ga cewa an kara mun dubu biyu akan dubu goma nan wanda har ya kai ga wani abokina na kira shi da Allah ya kara min kuɗi zan sa akwai wani business ne don ban fayyace masa ba ya turo min na sa wanda shine kuɗin sakawa kusan dubu sittin da biyar da wani abu na ga kawai duk kudin da nake sawa ba account ne irin na wani babban banki ba haka da muke amfani da shi a nan Najeriya irin First Bank ko GT sauransu irin wannan wallet account ne wanda ba wani banki ko branch zaka je ka kai wannan ƙara sai zaman tun kwata-kwata lambar tasuma da suke kira na ta kulle ba na samu duk wani yunkuri da zan yi na tunanin cewa ta hanyar da zan bi da inda da kudi na abin ya faskara. na shiga ɗimuwa sosai. Alƙalman ƙididdiga a yanar yanar gizo sun yi nuni da cewa kusan kaso 80 cikin 100 na ayyuka da ake tallatawa a Najeriya musamman ta yanar gizo ko kiran waya daga masu damfara suke fitowa sakamakon matsalar rashin ayyukan yi da ya zamo ruwan dare tsakanin matasa wanda 'yan damfara suke amfani da wannan yanayin son samun aiki ga matasa masu nema su cuci jama'a a yawancin lokuta ma suna kiran wayar tarho a matsayin ma'aikatan banki su yaudari mutane su sace musu bayanan sirrin su wanda ka iya baiwa 'yan damfarar dama kwashe dukkan kudaden mutum a asusun ajiyar banki kamar yadda za ku ji bayani. Sunana Muhammad. Ni an taba kira na aka ce min in zo daga cikin transaction din ke a banki an samu riba in zo manaja yana nema na saboda haka yanzu fona kafin in zo suna bukatar in tura musu da bibiyon namba dina da aka wasu details da aka saka da saba suke so in tura musu. Na ce musu ai shi manajan da ya ce muku ina bukatan gani na duka wani abu yana da su kuma zai iya baku so tun daga nan sai ya kashe waya ya kare kina ma so suna da target kala kala kala ko bangaren banki ko bangaren business ɗinka wani bangare can duka za su yi amma an Allah tsare ka shikenan da addu'o'i da sauransu. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma lokaci yayi da zamu mu ji daga bakin kwararri a sha'anin tsaro na zahiri baya ga na yanar gizo wato Malam Kabir Adamu wanda zai fara da bayani akan dukan bangarorin biyu. Wato kamar yadda ake da matsaloli na tsaro zahiri a bayan kasa to haka ma yanar gizo ake da matsaloli na tsaro tsaro wato akwai wani sabon farni na tsaro wadda ake ce ma cyber security ma'ana tsaro wadda ke da nasaba da yanan gizo to wannan sabon farnin gaskiya yana da faɗi sosai kuma saboda faɗinsa ya jawo ababe da yawa cikin ababen nan da ya jawo har irin wannan damfara na amfani da waya da dai sauransu kuma dalilin da ake ganin haka kusan abu wanda ya fi muhimmanci shine rashin bayanai akan waɗanda suke amfani da shi yanan gizon da waya da kuma misali ma bayanai na shin wani ne dan kasa abinda ake ce national identity to yadda ake da national identity na bayani na shin wani ne dan kasa haka ma ake bukatar bayani na shin wani ne ke amfani da yanan gizo ko wani ne ke amfani da wayoyi to waɗannan abin kika hada su uku yawancin matsalolin tsaro da muke da shi a kasa. gaskiya tana da nasaba da waɗannan akwai ababe da suke tattare da wannan to amma idan kika tsaya akan waɗannan guda uku kawai lalle kusan za a ce kashi 80 na matsalolin tsaro da kuma rashin magance matsalolin tsaron yana da nasaba da su idan muka je ga damfara wanda ake amfani da waya in na farko shi wanda yake damfaran ya dangana ne akan cewa ba za a iya gano shi ba dan duk laifin da za a yi na tsaro ne idan mutum ya san cewa za a iya gano shi kuma hukuma za ta kama shi ta hukuntar da shi za shi yana tsare tsare gare shi shin waɗanne irin matakai kake ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka a irin wannan yanayi shin me ya kamata gwamnati ta yi to na farko shine ta samu na'urorin wanda zai ba ta dama ta ringa sa ido ta ringa tatsan wayannan bayanai duk lokacin da aka samu yanayi wani ya amfani da waya a iya gano shi ina yake a kuma iya bibiya ta in na kamawa ne a hukuntar da shi a hukuntar da shi baya ga haka shine tabbatar da cewa an cika dama da wayannan bangarori guda uku suke da shi na daukan bayanai na dan kasa a hukumar take dauka wato nimsi kenan a tabbatar da cewa ta kai ga dukka kowane dan kasa ana da bayanai abu na biyu tattare da wannan bayanai akan shin wake amfani da waya a kasa bayanan da ya kamata ya zan kamfanin sun dauka dukkan su dauka wanda bai ba da bayanin kanshi a kashe wayarsa ya zan bai da dama na shiga kuma yanzu akwai dama duk lokacin da aka sace waya mutum ya haɗi cewa an sace ka ya zan ana tilastawa an rufe waya ma'ana duk wanda wayar ta bata sa ya zan gwamnati ko hukumomi suna da dama su rufe wayan ba wai a bari ba wani yana amfani da waya ba tare da misali shi mallaki wayan ba abu na karshe shine tabbatar da cewa akwai bayanai na duk wani wanda yake shiga yanan gizo yana amfani da shi to wayan nan duka idan gwamnati ta yi zai taimaka mata me kake ganin ya kamata al'umma ta yi a nata bangare muka zo ga jama'a shin me ya kamata mu yi don mu rage kasancewa mun shiga hannun wayan 'yan damfara na farko misali yanzu akwai horo da sanarwa da faɗakarwa kan shi wannan farni na tsaro da ake ce masa cyber security yanzu ababen da ke faruwa ana sanarwa ko ɗan ƙasa ya san wani irin laifuka ne ke faruwa a gizo din abu na biyu shine sanarwa ta hanyar da za a iya amfani da na'urori da wayannan wayoyi na tafi da gidanka da dai sauransu duk wani abu wanda za ka yi amfani da shi ka shiga yanin gizo yanzu ka san yadda za ka yi amfani da hanyar da dace in gida gane akwai matakin da zaka dauka an kamfani ne kake da shi akwai matakan da zaka dauka in kuma misali wuri ne inda jama'a kowa za su yi shiga wato public space shi ma akwai shawarwari da yawa wanda ake bayarwa dan ya zama akwai tsari wanda zaka bi ka taimaka ma kanka taimaka ma al'ummar da ke wurin dan shi matsalar wannan abu na tsaro wanda ke nasaba da yanan gizo idan aka samu aka bari ya kusa guda ɗaya to yana iya zagayawa ya je wurare da yawa to shi yasa hana shi shine abin da ya fi muhimmanci kuma faɗakarwa da bin hanyoyi misali na inganta amfani da wayannan na'urori misali yanzu kin ga facebook da su instagram da sauransu duk da kana amfani da su suna baka dama ka dau matakai na inganta tsaro na amfani da su yanzu wani shawara zaka ba wa masu sauraro in dai har kana da kamfani ko kana amfani da irin wannan yanar gizo to ya zan kai kira wanda ke da sani akan farnin ya zo ya baka shawara yadda zaka kare kanka da kuma yadda zaka rage shiga hatsari mu yi kokari duk wanda misali ba mu yarda da shi ko mu san shi ba ya ba mu shawara kan abu dangane da ɗauka aiki ne ko menene to ai ta kasan san ka dawo matakai na tabbatar da shi mutumin nan na kwarai ne kafin ka bi abin da yake cewa yi ko a turo maka yi wani ah, abin da muke cewa link da turanci ka danna ba tare da ka sani ba ko tuna a turo maka ka yada ba tare da ka san shi a turo maka ba to dukkan wayannan ababen dama ne wayanda su wayannan wanda suke amfani da yan bidiyo don laifuka suke amfani da shi a takaice dai sai mun je mun koya mun dau matakai mun rage damar da muke da shi na ba su da rafi har su zo su shiga sai abin da suka ka dama yadda ka san duniyar zahiri za ka ɗau matakai don kare gidanka ka sa kofofi ka sa windodi ka sa burglar proof to haka ma yanar gizo sai ka ɗau irin wayannan matakan duka. madalla alƙalman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa mutane sun yi asarar dala biliyan goma zuwa ga masu zamba da sunan samar da aiki a duniya cikin shekarar 2023 kaɗai to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a a cikin shirin. Ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. na Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin kula da lafiyar baki da kuma haƙora.

masana lafiyar baki da haƙori sun tabbatar da cewa samun lafiyar baki da haƙori yana taimakawa wajen jin daɗin rayuwa ƙwarin gwiwar yin magana a ko'ina tauna da jin ɗanɗanon abinci har ma da yin murmushi a yanayi ko kuma lokutan da wani abu ya faranta rai haka kuma idan ana wanke baki yadda ya kamata tare da tsaftace shi wajen cire abinci da kan makale a haƙori hakan yana taimakawa mutum ya tsufa da haƙoransa a dalilin haka ne ya sa masu ruwa da tsaki baki da kwararru a fannin lafiyar baki da haƙori na Najeriya suka gudanar da taro don ƙaddamar da wasu takardu da ke kunshe da manufofin kula da lafiyar baki don kawar da cututtukan baki musamman cutar noma da ake kira gauɗe da ke addabar tsoka ko kitsan da ke jikin kumatu. Dr. Mustapha Danjuma Abubakar na ma'aikatar lafiya ta tarayya a sashen kula da lafiyar baki da kuma haƙori ya yi ƙarin bayani game da jadawalin da suka ƙaddama muna da kundi irin wannan amma tun shekaran 2012 wanda kuma muka, muka lura cewa akwai sababbin abubuwa da suka bijiro wanda yake ya kamata a ce su ma sun shiga cikin wannan jadawali namu domin ya taimaka wajen kawar da wannan cuta a najeriya so saboda haka nan muka gayyaci masu ruwa da tsaki kamar su hukumar lafiya hukumar nani da su hukumar msf da kuma sauran waɗanda yake development partners dinmu ne muka zauna aka karabin bin wannan jadawali da kyau aka sassa abubuwan da ake gani za su taimaka wajen wannan yaƙi da wannan cutan sannan kuma ba ita cutar noma ba mun kuma ƙara kawo kundi na kula da lafiyan haƙori da baki a najeriya wanda yake muna sa ran gwamnatocin jihohi da sauran hukumomi da gwamnatin tarayya duka za su yi amfani da shi domin tabbatar da an samu ci gaba wajen kula da lafiyan baki da kuma lafiyan cizon hakora insha Allah. Ya ya kamata ma a kula da lafiyar baki ne? To kula da lafiyan baki abu ne mai faɗi sosai fiye da yadda yawancin mu muke tunani. Sama dai shi kan shi amfani da man wanke baki da buroshi da safe da kuma dare yana da mahimmanci sosai domin shi yana ba da kariya ga cututtuka da yawa amma dole sai mu yi amfani da shi man bakin wanda yake ya dace a yi amfani da shi wanda yake kungiyar likitocin hakora sun yarda cewa eh, lalle man bakin ba shi da illa sannan kuma shi kan shi brush din sai ya kamata mutum ya je asibiti a bashi shawara yadda wani irin buroshi zai yi amfani da shi kada ya dauki buroshin da maimakon ya wanke mashi baki kuma sai ya dinga ji mashi ciwo yana gurje mashi dasa shi da sauransu shin dukkanin man wanke bakin da mutum ya saya kowanne ma ya yi ko kuma akwai wani wanda ku likitocin haƙori musamman ma kuke ba da shawaran a yi amfani da shi akwai kungiyar mu ta likitocin haƙora ta najeriya wanda yake su suke tantance duka man da ake amfani da shi wajen wanke baki zaka ga a mai din zaka ga an sa wannan man bakin ta ya sa masa halewan kungiyar likitocin hakora ta Najeriya amma yawanci an fi rubuta shi da ga an ce endorsed by Nigerian Dental Association to a likitance muna ba mutane shawara su amfani da waɗannan mayuka na wanke baki wanda yake kungiyar likitoci na ƙasa sun yarda sun sahale masu sun yarda da sahihancinsu saboda sai an duba an yi gwaje-gwaje sannan za a ake yarda da wannan ba haka kawai ba ne idan mutum ya kawo man baki kawai za a ce yana da kyau ko bai da sai mun duba an yi an tabbatar cewa eh lalle man nan yana da duka abubuwan sinadaran da ake bukata wanda za su ba da kariya ga shi haƙora da kuma dasa shi sannan kuma an tabbatar ba shi da sinadaran da za su kawo ciwon daji kamar misali wasu sinadarai suna iya kawo ciwon daji wasu suna iya lalata haƙori su kawo zaizayin ga dasa shi da kuma lalata shi kan shi haƙorin su rage wannan sinadarai da suke sa ma haƙori ya karfi sosai an tabbatar ba wani sinadari wanda yake ba shi yana da illa ga haƙori sannan kuma an tabbatar cewa duka sinadaran da ake ake bukata waɗanda suke taimaka wajen kula wajen tabbatar da lafiyan haƙori da sasashi da kuma duka abubuwan da suke a cikin bakin mutum suna a ciki to yanzu bari mu dawo kan ita wannan cuta musamman ma da ita ce abin damuwa ita cutar noma wanda a wani bangaren hausa ake kiranta da gauɗe kamar kuma akwai karancin wayar da kai ita wannan cutar shin yaya alamunta yake suwa tafi kamawa to noma kamar yadda muka sani a cuta ce wanda ake kira ciwon gaude wasu ana kiranta ciwon zaizayen baki cuta ce wanda yake ta taso daga kasashen turawa ne tun lokacin da aka yakin duniya na biyu ana aka fara ta saboda rashin abinci da rashin tsafta da sauransu da kalubale da ya shafi mutane a can a daga nan aka fara samu to amma a hankali su saboda an samu ci gaba akan harkan lafiya da kuma harkan tattalin arziki sun riga sun yi kokari sun kau da wannan cutar so yanzu ake sai abin ya tattaro ya zo an fi samu a nan kasashen afirka kasashen afirka kuma akwai inda ake kira sub-saharan uh, african noma belt da turanci so wannan inda najeriya tana ciki najeriya kuma an fi samun ma ita wannan ciwo a arewa maso yamma kamar sohin sokoto kebbi zamfara katsina kano kaduna amma ana samu a ko'ina a najeriya don da ma imani ba a samu a arewa maso gabas amma da muka je jihar ebonyi sai muka samu mun samu masu noma din fiye ma da yadda muke samu a arewa maso yamma alamunta yakan fara ne daga ciwon dasashi idan an taba yi jini sai ya zo a hankali ya dinga cin dasashi ya cinye naman da yake a dasashin kuma a hankali in ba abin da aka yi sai ya furma wannan a kuncin mutum daga nan sai ya ci gaba da tafiya ya bata duka naman da yake abin na wanda muke kira soft tissues in ya bata kuma ya je ya ci kashi daga nan sai ya zo ya lalata gaba ɗaya fuskan mutum sai ake samu ake kira facial deformity sannan kuma wannan cuta ta kama yaro da cikin ɗan lokaci kaɗan tana kashe mutum saboda sama da kashi casa'in na yara da suke kamuwa da wannan cutar suna mutuwa cikin sati biyu zuwa uku so wanda suka samu suka yi surviving su suka tsira shine za su kasance suna da wannan deformity din kamar yadda na lissafa maki so shi kuma yana bukatan dole sai an yi tsaya an yi aiki wanda za a yi wanda muke kira reconstructive surgery an yi an kara samo an kara wannan gina waɗannan wuraren da suka lalace na fuska an gyara mashi gyara sosai aiki ne wanda yake na bukatan kuɗi sosai amma muna da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa wajen ganin an yi wannan aiki ba tare da ma iyayen yara sun kashe ko sisi ba me kuke yi domin ganin cewa mutane sun samu wayewar kai matuƙa domin in sun fara ganin wannan alamu a ɗauko yaro a zo da shi asibiti a nan ma'aikatan lafiya ta tarayya muna zuwa jihohi jiha-jiha mu tara masu ruwa da tsaki a kan kiwo a kan harkar kiwon lafiya tun daga matakin farko da malaman haƙura na wannan jiha ɗin da kuma shugabannin al'umma daga kowace lokal gamman da kuma shugabannin masu maganin gargajiya saboda mun fahimta lalle sana da mahimmanci sosai da kuma mutane masu kawo a kan cututtuka wanda muke kira community disease surveillance officers da kuma mutane eh, masu wayar da kan mutane wanda suke aiki onda nowa wato community mobilization officer daga kowane local gama muka tara su muka nuna musu hotuna da yadda cutar nan take ci gaba da abin nan kuma nuna musu in an ga cutar yadda ake yadda za a yi reporting sannan muna creating reporting platform na whatsapp misali inda an ga mai cutar za a ɗauki hoton shi a tura mu kuma likitoci za mu duba mu rarraba a tsakanin mu tabbatar cutar ne to da zarar an ga wannan za a aika a kawo yaron har asibiti tun daga kawo shi da gida har asibiti har aiki har komai da shi ba a ba da kusisi ma'aikatar ma'aikatan lafiya ta tarayya da kuma waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ɗaukar nauyi idan muka horar da waɗannan mutane na ke faɗi maki mukan aika su su koma waɗannan ƙananan hukumomi da gundumomin su ma su horar da sauran mutane kuma su mana raba posta in muka je mukan waɗannan posta posta din mukan ba da asa a masallatai a sa a majami'o'i a sa duka inda ake taron mutane suke taruwa a sa yadda za a tabbatar cewa mutane sun fahimci cewa wannan cuta ba ciwon daji ba ne ba kuma ciwon aljanai ba ne ba wani abu da ya sharuwar abun kunya da wani ya yi bane so kuma alhamdulillahi mutane sun fara ganewa mutane suna kawowa ana zuwa yanzu haka muna da asibitoci guda biyu daya a sokoto wanda yake shi ma da gwamnatin jihar sokoto da kuma waɗannan kungiyoyi wanda masu zaman kansu waɗanda suke taimakawa da gwamnatin tarayya duka ake haɗuwa ake wannan aiki a sokoto sannan kuma a nan abuja ma an buɗe wani sabon asibiti ana yi Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. sakatare mai suna pastor simon as daly sakatare na kan na arewa ta tsakiya kar maganar mu ta yau yana cikin littafin matthew sura biyar aya biyar ya ce albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya to tawali'u ita ce hakuri wato mu zama masu zaman hakuri mu zama masu hakuri da juna da iyalanmu da yanwaninmu da duk ma wanda muka haɗu da shi a ta aikin rayuwa domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da hakuri ba ai allah ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu in ba don haka ba da ya halakar da duniya hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma sha romo to duniya da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri mu zama masu kaunan juna mu zama masu gafatawa shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a ƙasa a gidajenmu in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba so ina roko masu bi mu za masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwanninmu da abokananmu da inda muke mu za masu hakuri domin isa almasihu shi ma mai hakuri ne kuma an ba mun hakuri da junanmu ba ba za mu samu ci gaba ba domin allah karan kansa hakuri yake da mu a hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sha romo to ina rokonku mu za masu hakuri mu za masu zan zaman lafiya domin wannan kasanmu ya samu ci gaba allah ya taimake mu na gode allah ya bishe ku duka wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku ni lafiya